da ma suke bayyana takaicinsu game da kisan gillar da aka yi wasu fulani matafiya su bakwai a babbar tashar mota na garin Boko da ke jihar Benue. Hadakar kungiyar makiyayan Najeriya ta miyatti Allah ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta gaggauta bincike dangane da waɗanda ke da hannu a wannan ta'asa. Su dai fulanin da aka kashe sun ko taso ne ma daga jihar adama su goma sha ɗaya inda suka ɗauki shatar mota domin zuwa jihar kogi to amma ko sai direban su ya ratse zuwa tashar mota na garin boko kuma shigar su tashar ke da wuya sai wasu matasa 'yan banga suka farmuzu da nan take ma suka kashe bakwai daga cikin su biyu kuma yanzu haka ma ke kwance a gadon asibiti wanda kawo yanzu ma ba ga biyu daga cikin matafiyan ba da yake tabbatar da faruwar lamarin mafin da umar dan da ke zama shugaban kungiyar Mete Allah na John Are maso gabas ya ce yanzu haka suna cikin halin zulumi na faruwan wannan kisan gillar inda ko ya buƙaci hukumomin tsaro da ma gwamnatin tarayya da ta bincika waɗanda ke da hannu a wannan lamari. To sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya faru yau abu ne wanda ya bamu mamaki ya girgiza mu kuma ya kaɗa mu. Za mu yi mamaki a ce a Federal Highway da ake bi daga nan Yola zuwa Taraba zuwa Benue fita Abuja an tsare fulani makiyaya a cikin motar suna hanyar su da wucewa cikin kasan benue har an je aka musu kisan gilla a inda aka kashe mutum bakwai sannan biyu kuma suna asibiti a kwance a yanzu wannan abu ya ɗauki sabon salo muna nema gwamnatin tarayya ta da ta ce ta tura sojoji don su tabbatar da zaman lafiya a jihar benue a yi bincike a gane wa'adda suka yi wannan abu sannan kuma a fahimci wannan abu kan siyasa ne ko niyya ne na gamawa da wani kabila wannan abu mu a yanzu ya ɗauki wani salo wadda muna ganin in ba a ɗauki wani mataki na gaggawa ba hanyar abuja zuwa benue zuwa taraba ko adamawa ya yanke kenan kisan nan da aka musu ya tabbatar da cewa mutane ne masu 'yan ta'adda masu da mutane da basu ji ba basu gani ba a kan hanya a cire musu rayukansu wadda muna allah wadai da faruwan wannan abu ba mu ji daɗin abin da ya faru ba gwamnatin tarayya ta dauki mataki na gaggawa shi ma da yake karin haske shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru yace abin takeici ne abubuwan da ke faruwa yanzu a jihar binuwai Wannan ko muna Allah wadda da waɗanda suka aikata wannan ko muna kira ga jami'an tsaro da a gaggauta kama waɗanda suka aikata wannan laifin kuma a gabatar da su a gaban hukuma kowa ya san abinda ake waɗa mutane na ƙarya a ƙasa kuma abinda muke waɗa mutane cewa lalle lalle wannan abu akwai lauje cikin naɗi cikin shi. na farko ba makamin da aka kama su da su na biyu ba su ba ma da shanu suke ba cikin motar da suke za su wuce to kaga wannan abun yana so ya mai a dauki hankalin mutane da wasu abubuwa na daban kuma kullum muna wadin cewa wannan abun ba rikicin manoma da makiyaya bane to sai dai kuma da na tuntube shi cikin dare kakakin rundunar yan sandan jihar Benue Jole Amu Moses ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ko ya yi komin ma da wata sanarwar da rundunar yan sandan jihar ta fitar a sanarwar rundunar 'yan sannan jihar ta ce da misalin karfe tara da rabi rundunar 'yan sannan jiha ta samu rahoton cewa an samu wani hargitsi a tashar mota da ke garin boko kuma nan da nan ma sai aka tura 'yan sanda to sai dai ku kafin ma su iso har an kashe mutum bakwai fulani matafiya kuma an kona gawakinsu binciken farko ya nuna waɗanda aka kashe matafiya ne daga jalingo wanda ke kan hanyar ta zuwa jihar Kogi yanzu haka akwai waɗanda aka kama kuma ana ci gaba da bincike kuma tuni ma har an kafa dokar hana fita a garin domin ku a tabbatar da doka da oda a cewa rubutacciyar sanarwar da 'yan sandan ta fitar. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.